c'est qu'on shiru babu akwai babi عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحانا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب وأن حديث ينا كرنت الدا آه، أسل سلوا لي أنا رمك سدجير سو إند كوي لوكتي كما منك إشارة تنبا أما إنبا لوكتي سيكفارة ود تكي لوكتي تنيدن دنك fa'ita biyu kenan nan jabir radiyallahu anhu yake cewa umar ibn khattab radiyallahu anhu ya zo yau khandaq bayan rana ta riga ta faɗi faja'ala ya subbu kuffara ƙureshin sai zanki aibanta kafiran ƙureshawa da akwai asabbu wal ba shatmu yake ba sabbo yake kafiri a ce mashi wawa sakare dolo baro gabo kahiri ai kaga dai ya cancanci wannan amma ba wai ya taba uban shi ko uwar shi ko irin asharkin da ake ba ba shi bane da wannan ba dabi'a ba ce wadda ake amma ya subbu yana yazkuruhum bi aibin wa naqsin wa safa wa gaba da irin wannan ki wa qala ya rasulullah sai ce manzo Allah ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب أي بني صلى العصر بعد دندت ما كدت باي بنكو سيبا أبندا بكو كان أنشت أنا ننكوري واقعي با ما يبك ما يني يبك سامي يبا ما كدت كويس أنا ننكوري واني بي صلى تا العصر با حسيد رانا تفاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله يتشي والله ما صليتها أيني ما بني بقى kamar eh, in mutum kana cikin matsala sai ko kuma wani ya kawo maka matsala sai ka ba shi labarin kai ma kana cikin irin wannan don ya ji sauƙin tashi sai matsala ce ai ma ban yi ta ba kala fa faqumna ila buthan sai mun ka tashi mu duka ila buthan wuri ne kwari ne kwari ne a madina faqumna ila buthan kuma akwai batha to ya tashi suka je suka nihe wajen wuri سي آه، فتوضأنا للصلاة سي ممكن يصلى ممكن على الله دين سبو دين سلر وتوضأنا لها فتوضأ للصلاة من ظل لا يأرى الله وتوضأنا لها سي مودك ممكن يأرى الله فصلى العصر بعدما غربت الشمس سي بايرنا تاريخ تافادي سي بار صلاة العصر سنة تندع كوي لوكتي thumma salla ba'daha al-maghrib sannan sai magariba bayanta kenan ko da a ce waccan hadisa ta farko da ta faru ko da a yaƙi ɗaya ne tana iya kenan ba kwana guda ba ne kenan jiya ta faru ba samu damar yi ba sai da rana ta faɗi sai an kai magariba sa'an ka isha aka yi la'asar yau kuma an samu damar a jero su yadda suke an ka fara yin la'asar sannan sai an kai magariba kenan inda kai wuri lokaci sai mutum ya gabatar da wadda take farko sa'annan sai ya biyo da wadda take baya bayanta kenan wannan hadisin yana nuna mana cewa da a ce salloli biyu ko uku sun kubce ma in jero su yanda suke ba zai sa lokacin wadda ake cikinta ya wuce ba kenan sai ka yi mi sai ka jero su in kuma jero sun zai sa wadda ake cikinta lokacinta ya wuce to don ga a biyu babu to sai ka yi wadda take cikin lokacinta sai ka bar wacce har daga baya na'am a kware da ruwa da waye sun zo kware fa qumna ila buthan ba ce ruwan kware ko ruwan tudu ko ruwan waye ba shi kware ba wai rame ba ko waye wuri duk dan wuri mai kware haka ai wadi ne gebe ko wuri mai kware a zo ko haka wuri kamar yanzu yan wuri ba tudu ba ne to wadi ne kawai ba wai ruwan kware ba ne ko ruwan a'a kawai sun da yi alwala ba ce da ruwan rijiya ko ruwan waye ba ka wannan zancen ba kenan eh, a takaice nan ma akwai halaccin aibanta kafiri ko addu'a a kan wanda ya yi kuskure ko wai ta'addanci da sauransu باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها babin falalar sallar jam'i da kuma wajabcin sallar jam'i tun daga nan mala ya nuna mana cewa kyan sallar jam'i wajibi ce bi ma'ana wajibi in mutum na da damar zuwa jam'i bai zo ba to shi da zunubi za a ba shi zunubi sallar shi ana cewa ta yi amma mi da kawai zunubi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وأن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلاتي لأمس لستبت أغريشي قال ياتي صلاة الجماعة صلى الجمع أفضل من صلاة الفذ تاهي سلم متندي الفذ هو المفرد متندي الفرد تافي سلم متندي bisaba'in wa ishirina daraja da daraja mataki da matsayi 27 27 yana kun ga wannan daga cikin daukaka ta wannan shari'a cewa yawancin ibadunmu an tsara su ta yadda za a je tare a yi su tare wannan shi na nuna karfafa juna idan wani shi da raunin yin wani sallah ko gyara sallah sai tare da jama'a yana samun amin a ƙarfafa shi sai shi zama ya samu sallah cikin natsuwa da sauransu kuma wannan taron da ke da kwai da kwai fa'adudi su da yawa don Allah ya umarni a cikin alƙur'ani warka'u ma'ar raki'in da sauransu kenan sallar jam'i bayan falalar da garita kuma gashi tana taimaka ma mutum wajen kiyaye lokuta da sauransu to kenan a wannan hadisin yana nuna falalar sallar jam'i sannan kuma da ɗimbin lada linki da ake samu da za ka yi sallah gida ko ɗakinka ko shago ko ina kai kaɗai ba za ta kai sallar jam'i ba za a linka ma a sallar jam'i za a linka ma linki 27 a wannan hadisin kenan kenan lada babba ne sosai kuma yana da cewa kenan in mutum sallah shi kaɗai ta yi amma mi an hita lada da linki wajen 27 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا تزال ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري وانا لسن أبو هريرة شيما إرم وانشني يكي تيوى منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي صلى صلاة الرجل سلم متن في الجماعة أتكين جماعة تضعف أنا للنكاتا أنا رؤنياتا على صلاته في بيته akan sallar shi da zai yi a gidan shi wa fi suqihi ko kasuwar shi khamsatan wa 20 da'fan linki 25 wa dhalika ga yanda abun shiki shine manzo Allah zai bayyana mana ga yanda lamarin yake idza annahu idza tawadda'a kenan daga cikin sababin abun da ke sa la dasalla jam'i talinka shine za a bayyana kenan za a bayyana mana sababin لينكاور ونن آه لا درتا تجمي وذلك أنه إذا توضع إذا توضع رنيا الولا فأحسن الوضوء يكيو تتعلو لش ميكيو تتعلو لا يا وينكي جبي وين داكي وينكي واقع على الله ديدي غشي رجو وندي كوجو مغشي كسالة وجانكي كودا صوت ديدي إن ديا وينكي دكيو يا يا جك كو إنا تونا بدا مثلاً to idan ya kyautata arwalla thumma kharaja ila masjiri sai ya fito zuwa masallaci la yukhrijuhu illa salatu ba abin da ya hiddo shi sai wannan sallar to lam yakhtu khutwatan ba zai yi tako ɗaya ba ko sawu ɗaya illa at biha daraja sai an ɗaga mai daraja da wannan sawu in ɗaga ƙafa a ɗaga daraja shi wa hutta biha an khati'a in ya aji kare mai zunubi in yayi tako dubu daga gidan shi zuwa masallaci za a kankare mai zunubi dubu a ɗaga mai daraja dubu kaga abin da ke linka mi ke linka ladar mai hitowa masallaci sallah ba shi kenan ba fa idan salla idan ya gama sallah lam tazalil mala'ikatu mala'iku ba za su gushe ba tu salli alaihi suna mai addu'a tu salli alaihi suna mishi addu'a ma dama fi musallahu matukar yana cikin wurin shi zamne inda ya sallah me yake me suke cewa suna cewa Allahumma salli alaihi ya Allah ka mai salati bi ma'ana ya Allah ka yabe shi ka dauka mai daraja ka gafarta mishi suna mishi sala salli alaihi addu'a ce Allahumma salli alaihi ya Allah ka mai salati Allahumma ighfir lahu Allah gafarta mishi Allahumma arhamhu ya Allah ka rahamshe shi wala yazalu fi salatin kuma bai gushe ba yana cikin sallah man tadara salata matukar sallah ta tsaida shi bi yanzu in kai magariba ka zauna kana jiran isha'i idan awa uku an kai to za a baka ladar sallar awa uku alheri duk alheri in kana jiran shi to kama kana cikin shi yan ce a zo a yi karatu ka zauna kana jiran lokacin karatun matukar karatun ya tsaida ka to kama kana cikin karatun ne za a taruta mana da ta karatu da kake ta wannan shi ne kenan an hadisin yana nuna farla sosai duk da yake can mun ga 27 wa nan mun ga 25 wa wannan ba matsala ba ne ba saboda yana ayyuwa salloli da mutum zai yi wata sallar ta jam'in ta tarin lada yalla saboda yawan mutanen ko saboda yanayin natsuwarsu don saboda khushu'in sallah yana ƙara mata lada rashin khushu'in shi na rage lada shi yasa manzo ke cewa wanda ke waiwaye shedan na zabce lada shi yana zabce mai lada kenan ana iya ka ce sallar jami'in tana linka sallar wanda ke shi kadai tun daga 25 har zuwa 27 gwalgwadon mahimmancin jami'in gwalgwadon adadin mutanen gwalgwadon kuma natsuwa su cikin wannan sallar kenan hadisin da kawai bayanin falalar sallar jam'i a ciki sannan kuma yana nuna cewa wanda ke sallar shi kadai ba zai sa wannan falalolin ba sai dai kuma sallar shi tana yiwa ta inganta in yi shi kadai zai mutuna shi kadai shi kadai wasu wasu zai ishe mai yawa kai kanka in kana kai kadai yana za ka natsuwa cikin jam'i kai sallah doguwa baka damu ba in kadai ne za ka ji gaugawa kullum in za ka kai kadai ko da asuba ce sai dai ka ina a tsaina ko da asuba ce amma in jam'i ne ko da kai ne liman sai ka ji in na yana ta ma kaɗan saboda mi na innama ya kullu zibu min al-ghanami al idan kyalkeci ko kura ko da masa ta koro awaki suna tare gurf guda akwai ashirin suna ta gudu ƙarshe wacce take bi wadda ta ware in ta ware sai ta yi sai ta bi ta to kai ma da ka zo mamakin ga jam'i kai sallah sai ka ware sai shaɗa ɗayan same kai kaɗai ta wasa da kai ya tuno ma ga abu illa ma saka dariya nan ya mantar da ka kaza ya ce ma kaza awa bi diwa ka kade ta wasa da ke amma an kai sahun na an kaɗe to shi bai samun dama shi sa warewa sahu shi sa shi ya bi kina an gami za ka samu natsuwa mutum ba zai samu dama yin sallah eh, ba zai samu dama shi ba zai samu dama shigantar da shi da sauransu ba kenan sa'an nan kuma a wani hadisi na nuna mana cewa wanda ke jiran lokacin sallah to shi na da ladar mi mai yin sallah mai jiran lokacin sallah shi ladar mai yin sallah kuma yawan ladar mai zuwa sallah daga nesa kana zuwa daga nesa masallaci to ladarka kisa wasu sabai banu salima da sun kaso su guso daga gidansu ya nisa daga masallaci sai masallaci musu bani salimata diyarakum tuktabu atharukum ku zauna gidanku ana rubuta muku sawunku dutta ko dai daraja zunubi a gogi a daga daraja ku tsaya can shine falalar wanda ke zuwa masalaci daga daga ne sanam eh Allah bai kilga su sau eh Allah zai kiyasta zai kila zai kilga ya eh na'am wadda darajar bai samun ta cikakkarta sai dai yalla ya samu wani abu daban hmm? bai samu dan nan daga ɗakin mutum daga ɗakin ka kai alallah ka tau mhm. <laughs> ya isa ya isa don saboda a samu lalata da yawa gun mutum in gidan shi kusa ne ta kewayawa don ya samu a daga daraja da yawa a goge mishi da yawa na aila gawo ne kuma da na bai da wani amfani bai da amfani gwargwadon kana yi wa niyyarka in dai niyyarka mai ƙarfi zuciyarka ta damu da ka zo ka sallar ka he wanda gidan shi ke nesa ma samu falala Allah zuciya ke kallo shi aiki da niyyarka da himmak ba daga wai yawan ta yabbace yawan ta wannan daban in uzuri ne yawan tahiyar to ba bai tahiya gaban za amma ba za ka kirkiro yawan tahiya ba don ka samu wannan ki da Allah bai sal muhala ba wahala ake so man ta zo daidai to amma ana nan tahi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وانا حديث shi ma duka dai cikin ƙarin bayanin mahimmancin sallar jam'i da kuma yanayin kun san dama su munafikai a ibadar da suke yi dan a yaba ne Allah ce inda almunafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu shi dan su suna su cikin kasala saboda yura'una nasa ne wala yadhkuruna Allah illa qalila to tun dariya suke yi da aikin munafiki da shi in ya zama yayi aiki ba a ganshi ba to in ma bai yi ko kuma bai jin nishadi na yi duk aiki na ɓoye munafiki bai jin daɗin yin shi ko kuma ya yi bai ma iya yin shi shi sana daga cikin abin da ke raba mutum da munafici ka zan ki ɓoyewa kana aikin alheri sallah sai ka ɓoye cikin duhu kai sallar dare mai yawa ki kadai azumi kai azumin ka wata ran ba ma wanda ya sani kawai ba wanda ya sani wani magabaci ya shekaru ya yana azumi ba wanda ya sani sai da ya mutu ma an ka gano daga gida sai ya ce abin karin shi a bani shi in ta da shi can kasuwa sai sai dibin mi can zai karya ko in ya zo gida sai ya baku shi kamar ya karya ya rago sai ya baku sai ku dibin ya rago ne can gida ci shi shi ko ya ɗauko azumi kuma azumi shi kullum haka shi ba a gane ba azumi azumi azumi azumi azumi kullum lokacin da yake ba a gane ya ɗauka da gida sai ya ce abin da abin kari na nan ya ta shi can kasuwa sai ba to ga wani abin kari nan ku ci sai su diba ragowa ya za a gane shin azumi to haka nan ayyuka ibada ta ɓoye ba wanda ke samun damar yanta sai wanda bai da alaƙa da manhaji kuma bai nuna cewa dole kuma in dai sai ka bayyana to ba za ka yi azumi ba zauna zai ce ni ba zan yi azumi saboda riya nake tsoro riya ce ma shi ma nan yayi riya ce kai ka ƙin ibada saboda tsoron mutum dan zuciyarka tana cikinka yi kokari ka yi yaƙi da riya na yi azumi na kowa sani kuma zai ƙoƙarin hana kai na riya sai shi ne ibada wannan ƙoƙarin hana kan riya ma ibada ne wani an sashi sallah ya ki saboda mi ai murya garan mai daɗi ga in yi riya gariya nan kai ka ki bauta ma Allah ka ga murya mai daɗi ka ba da sallah ta ibada ce lada za ka samu kuma ka taimaka wajen aiki alkhairi to yanzu da ka ki ka ki bauta ma Allah ka ki aikin lala saboda mutane wani nau'i ne shi ma na shirka shi ma Nan mi da ka kin bauta ma Allah saboda mutane to saboda haka aiki alkhairi mutum yana da boye to yana raba shi da mulaci kwata kwata ana kwana sai mutum ta cikin dare ya wanke dushi ya wanke kahon shi ya koma cikin mutane ya kwanta sai a tashi a rasa wanda ya wanke ta Allah na kallon shi to Allah sai ya wanke mishi zuciyar shi ya raba shi da mulaci ayyukan boye kenan irin shi mutane magabata ke yi sadaka boye sai mutum cikin dare ya tashi ya ɗauki buhun shinkafa wani mai kuɗi ne ma babban mutum ya goya buhu ya tulla ta katanga wani ban Allah taraka ya dawo ya kwanta ba san waye ba aiki alkhairi kala kala da boye da haka ake so to su munafikai haka suke shine manzo Allah ke cewa asqalu salawati ala munafiqin sallolin da suka fi nauyi wajen munafikai salatul isha'i sallar lisha'i wa salatul fajri da sallar asuba saboda mi lokacin duhu ake yin su ba za a gane shi balle a yaba shi kawai dan Allah ne za ka yi hukuma ba ma ba mai ganin ka balle shi ya baka. to shine ah, manzo ke cewa walau ya'lamuna ma fihi ma da sun san abun da ke cikin sallolin nan guda biyu na ɗimbin lada da falala la'atauhuma walau habwan da sun zo wannan sallolin ko da suna rarrahe ne ko da suna jan ciki ne ko da suna jan ciki ne sun zo inda sun san mi abin da ke ciki kenan saboda jahilcinsu ba san fallarsu ba shi da suke mi suke rashin zuwa eh, a wani hadisi yanzu Allah ce inda sun san in sun zo masallacin asuba ko isha'i ya samu kashin da da gurgurawa kashima ma wanga zan wanda zai gurgura ko kuma kashi mai huda tsotsi bargo da ya zo saboda su 'yan maslaha ne inda kawai fa'idar duniya su zo in ba maslaha duniya ba su zuwa shine ake aikin malakai suna yi darre ne ba dan Allah ba da sai manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam walau ولقد هممت mazala ce tabbas na yi himmantu da in yi kaza na yi niyyar kaza an amura bis salati in yi umarni a yi sallah a tara sallah thumma mura rajulan sannan in umarci wani mutum fa yusalliya bin nasi ya ma mutane sallah thumma an talika sai in tai fi rijalin tare da wasu mutane ma'ahum huzamun min hatab suna ɗauke da itace na ƙumshin itace na bakin wuta musan bakin wuta iccen da ya fara ci an ka heddo shi ya rike bakin wuta su jimƙe ta ce da yawa bakin wuta su tai da su su ta ina ila qaumin zuwa wajen wasu mutane waɗanda la yashhaduna salata ba su zuwa sallar jam'i fa uharriqa alaihim buyutahum bin nari in ƙone musu gidajensu da wuta wannan manzo Allah ya himmantu da haka ba dan komi ba dan saboda ah, abun ba na wasa bane ba wanda ya san mahimmancin sallar isha'i da asuba ko da rarrahi ne irin yadda jariri ke yi wanda bai ta ba yake yi ya matso ya taho za sai yayi lokacin sahabbai za ka ga mutum biyu ana dauke da shi tsakanin mutum mutum ɗaya ana dauke tsakanin mutum biyu wani ya tallabo ka hada wani tallabo ka hada ina za da shi sallar asuba bai iya tahowa amma an ɗauko shi an ta tallabo shi ina za a sallar asuba za da shi kai sahabbai suka ce su ba su san wanda bai zuwa sallar asuba ba sai munahikin da kowa ya san munahiki ne shi ne kawai abu da sallah asuba su wurinsu ko munahikin da ba a gano munahicin shi ba yana tsokari da sallah asuba amma munahikin da kowa san munahiki ne to wannan shi ne bai da sallah asuba su wurin sallah asuba abu ne wanda yake ba ba kanganci cikin shi sananne ne kowa sai ya zo da an ga mutum ba a gan shi sallah asuba to munahiki ne kawai shi saboda haka sallah asuba ba wasa bace ba shi sa manzo Allah ya bayyana cewa munahiki ne ke rauni wurin zuwa sallar asuba ko da rarrahe ne mutum ya dan daddago ya isa ya taho shi ne wanda manzo Allah Allah inda Allah ya ce inna qur'an al-fajr kana sallar al-fajr mala'iku ke zuwa suna dauka hotunan mutane suna dauka sunayen da wanda suka zo sallar asuba mala'iku ke zuwa kenan manzo Allah dan saboda abin da yake ba farilla bane mai zuwa ce ya kona mutane da wuta amma dan bi mu Allah bai ba saboda azawa da wuta bai da kyau Allah ki azawa da wuta sannan kuma cikin gidajen illa da kai marasa lahiya ko kuma da kai wanda mata ne ba wajibi ne su jam'i ko kuma da kai wanda yake yan yara ne kanana sai mu zalla ya kyale su kenan wannan ah, wannan ah, hadisin shina nuni akan cewa sallar jama'a wajibi ce sannan kuma ma duk wanda ya balaga dole ta so ya zo sallar jami'i sallar jama'a wanda bai da uzuri to ya cancanta a mai ukuba a kona shi ko da ba kona ba ta mishi ukuba wadda za ta jan kunnan shi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأة إذا, إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وأن حديث ينانون صلى الجمع بمزا كريبا كوما تاما سنك نمي إذني كرأها نفس يا هلتا قمتشي تجي مسلاتي كوما من إشارة ishara أتكين wannan a cikin عمر cewa raƙadan nisa'u wasu biyanu wannan hadisin na abdullahi bin umar ne radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sta'zanat ahadakum imra'atuhu idan ɗayanku matar shi ta nemi izinin shi idan sta'zanat ahadakum imra'atuhu idan ɗayanku matar shi ta nemi izinin shi ilal masjidi zuwa masallaci fala yamna'ha to hana ta hana ta ƙala sai mai ruwa yake cewa akwai ɗan ibnu umar zabne kusa ɗan shi sunan shi bilal faƙala bilalu ibnu abdullah shi ko bilal watakila saboda kishin shi ko yana ganin ai da kwai fitina yanzu matsala ke da kwai mace na hita ga abin da ke faruwa sai zabura ya ce wallahi lana ma'ahun ya ce wallahi sai mu hana su shi niyyar shi ba ya inkarin hadisi yake da niyya ba wai bayar da hadisi ba yana ganin akwai matsala akwai matsala yanzu wani abu ya faru kaza kaza sai ce malmakin shi hikima ya bi a hankali sai ce wallahi sai mu to a lokacin fa aqbal alaihi abdullahi sai abdullahi baban nashi ya juyo wurin shi ya kallai fa sabbahu sabban sayyi'an ya aibanta shi ai mun bayyana muku ba ya subbu kuffar quraish ko zagi ba na ashar ba ya zagai zagi mai muni irin ya aibanta mutum sosai ce mutum wawa sakare zagi ne zagi ne kenan ya aibanta shi yan mai faɗa sosai ya ce mai muni ma aibanta mai muni wadda ma sami sami'tuhu sabbahu misal qattu ban taɓa jin ya zagai irin wannan zagin ba ban taɓa jin mishi tare cewa bilal ke shi ba yaro karami mai a lokacin shi babba ne ya zama cikin majalisin baban shi amma da yi wannan sai baban shi ya mishi wannan ya ce ukhbiruka an rasulillah ina baka labari daga manzon Allah wa taqulu kana cewa wallahi la namna'uhunna kuma sai ka hana annabi an ka ce ya ce haka nawa kaga ya zama wajibi mutum ya ladabi lokacin da ake faɗin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ban Allah ba ya yi niyyar eh, inkarin hadisin ba amma matsalar da ke da kai bai bai bi usulubi ba inda yana tsoro cewa to ai yanzu fitina ta faru kaga Aisha ta yi irin magana ki Aisha radiyallahu anha da ta cewa ta yi da a ce manzon Allah ya ga irin abin da ya faru yanzu na fitina da ya hana su kenan manzon Allah bai hana mata zama masallaci ba amma da ya ga irin abin da ya faru yanzu mata ba su sa hijabin kwarai suna sa turare suna ta suna waye ko maza suna eh, suna dan bata mata ga hanya suna bibiyar su da ya ga irin wannan da ya hana to kaga wannan kenan ana nuca inda kai fitina ana ya hana amma kai tsaye a ce annabi ya ce ga a hana kace sai mun hana kaga shine matsala irin wannan ibnu umar shana zahi akan shi kuma dole mutum zahi kan taba sunna kan taba addini wata rana da ibnu umar ke ba su labarin sunna ta tamattu'i ko kuma sunna ta wani daga cikin ayyukan haji sai wani ke kawo magana